وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله والضلاله في النار فاعاذنا الله واجارنا من النار اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالقا ولا تجعل لاحد فيه شيئا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu Ah, mu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da tara ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wadda ta dace da tara ga watan uku miladiya 2025 allah maɗaukakin sarki ya sake kaddara mana haduwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka na tariqus salihin ila rabbil alamin wallafawar ashe sheikh wahid bin salam bali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu har yanzu muna cikin babi da ke magana akan fadlus sabri ala al-bala babi da ke magana akan abin da ya shafi falalar haƙuri akan abin da ya shafi jarabawa a jiya mai karatu a fakara ta goma a yau za mu cashe a fakara ta goma sha ɗaya inda ne cewa الصابر على البلاء والراضي بقضاء الله يرضى الله عنه wanda yake haƙuri a kan jarabawa da wanda yake yarda zuciyarsa take samun nutsuwa da hukuncin allah maɗaukakin sarki to allah maɗaukakin sarki yana yarda da shi ma'anar yarda da hukuncin allah shi ne zuciyarka ta nutsu ba ta shiga tsinuwa ba da tashin hankali sanadiyyar wani hukunci da allah madaukakin sarki ya yi a kanka kama allah madaukakin sarki shi ne mai hukunci a kan kowa shi ne la a amma yas'alu wa hum yus'aluna shi ne shi kadai ba a tambayansa ba a tuhumarsa game da duk abin da ya aikata amma dukkan bayi kuma abin tambaya ne abin tuhuma ne akan abubuwan da ke wa don allah madaukakin sarki wani hukunci a kanka sai ka nuna kayan gada da wannan hukuncin yana zama sanadiyyar allah madaukakin sarki kai ma ya yarda da kai Don allah ya yarda da kai ka tsere kenan ai duniya da lafiya to duk wanda Allah ya gada shi ko bai taba tabewa ba bai taba lalacewa ba babu yadda za a yi kuma wata rana a ce ga shi ya aika da aikin da za a yi Allah ya wadarar da shi malai ke cewa rawatun da biyu wa kawai hasanun kwarihun an ana su bi malikin rabin ba mu'adda أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سرق فله السرق قال الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى من صورة الترمذي رحمه الله تعالى قالوا حديث حكيم سنة الأولى مع دينه وليه حسن فبالتالي أنا بن مالك ألا متوسطين سنين يقال إلا قدريه أنا بن مالك بسوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم cewa lallai annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kawai ya ce inna ibamal jazai lallai girman lada a ma'a ibamal bala yana tare da girman jarabawa wana iya girman jarabawanka iya girman ladanka a wajen Allah madaukakin sarki wanda ya kowa jarabawa mai girma ya kowa lada shi ne ma'anar magana inna izamar jaza ma'a izamin bala kamar yadda muka karanta hadisi jiya ku hadisi abdullahi da mas'ud ya ba da labarin rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko yake inni ko aku kama yi aku rajulaini minkum ke rashin lafiyar shi a matsayin na annabi kuma manzo yana yin tsanani har kai kwatan kwatan rashin lafiyar mutane biyu waɗanda ba annabawa ba manzanni ba sai yake nuna cewa lalai shi ma za a yi za a ninka masa shi ne a wannan annabi sallallahu alaihi ke ƙara bayyana mana asiri ta inna ibamal jaza'i ma'a ibomin bala lalle girman lada yana tare da girman jarabawa da aka jarabci bawa shi yake wa inna allaha idza ahabba qauman kuma lalle Allah madaukakin sarki idan ya so mutane ya so wata al'umma idan Allah madaukakin sarki ya so ibtalahu sai musu jarabawa sai jarabce su in Allah madaukakin sarki yana son mutane yana son wata al'umma sai Allah madaukakin sarki sai ya jarabci wannan al'umma in ya jarabce su kamar rabiya falahu riba wanda ya yi yarda ya karbi hukuncin Allah hannu biyu falahu riba to zai samu yarda daga Allah madaukakin sarki wa man sakhata falahu sakhatu wanda kuma ya yarda da hukuncin Allah ya ji karfa hannu biyu to sai shi kuma ya haɗu da fushin Allah madaukakin sarki هذا الجزاء من جنس العمل كده wanda ya yarda ya miƙa wuya sai Allah ya gada shi wanda ya miƙa wuya sai a ga fushin Allah madaukakin sarki to kin yardan kamar tuhuman Allah ne madaukakin sarki akan abin da yi. kamar kana so ka nuna cewa ta fi Allah madaukakin sarki sanin da ya kamata ya a wannan halin an fahimta ku yasa ƙa'idar kenan Allah madaukakin sarki ke roƙo ya babu zuciya mai yarda da miƙa wuya zuwa ga dogon hukuncin Allah madaukakin sarki malai ce fa fi sahihaini an usayd bin hubayl anna rajulan min al-ansar qala bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض قال لي هذا بدا في صحيح البخاري في صحيح مسلم لقد صحابي الاجر ابو زيد بن حضير الا قال جاء بريش وسيد بن حضير هيك بام الاباري وان رجلا من الانصار cewa wani lallai wani mutum daga cikin mutanen garin madina kwada da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce banje da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani na daga cikin tarbiyya na magabata in wani wani abu da yake da alaman ɗabi'a ce ta a wanda ya wannan ɗabi'a sai wani dalili yasa za a ba da labari ko da izina da darasin da ke cikin abin da ya faru da shi su fata yi sunan wanda ya abu amma abin da ya na gwanin jari na yanzu wanda ya yi kuma wani dalili yasa za a ba da labari ko da izina da darasi da ke cikin labari sai su bayyana suna an fahimta wani wannan ɗabi'a ce mai kyau kada zama mutum ya yi wani abu mara kyau wani dalili ya sa za a ba da labari don a fa'idantu da wani darasi da ke cikin abin sai ka zo ka bayyana wanda bayyana sunan bai da alaka da darasi daukan darasin ko rashin daukan darasi abin da ke da alaka kawai shine abin da ya faru hadisan sai ka sayar da darasin da ke cikin hadisan shi ke sanin sunan ko rashin sanin sunan ba zai wadatar ba ko ba zai hana wani abu an fahimta ku wannan haka sahabbai ke kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma haka ne za ta yi koya musu yasa inda wani zai wani abu mara kyau in annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dace yin nasiha a masallaci ba ka jin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce ce me yasa wani ne kaza lokaci kaza annabi ya wannan sai ka ji sai ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce me yasa mutane ne suke kaza haka nabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam sai me yasa mu mutane suna kaza suna kaza to kaza da kaza da mutane su kuskure ne a dina shi wanda yake yi ya san kanshi wanda baya yi ya ji an yi fada akan wannan abun a dina shikenan haka haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya yasa su ma suka dauki wannan karatu kaga dai babu labarin wani abu ne da wani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma abun ba abu bane abun yabo a musulunci sai sa ga bi sai rajulan wani mutum ko sai bar magana haka abin da ake so ka dauka shine mai mutumin yayi ko mai result din man amsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ya bashi a galibi yake wani mutum daga cikin mutanen madina khala da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya kebance da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan sai ya rasulullah shin ba za ka tsora mun wani aiki wani hidima ba kamar da ka tsora ma wani da wani su ma hidima wani ka na shi shi ne jagoran kaza wani shi ne jagoran kaza wani shi ne jagoran kaza to ni ma ka naɗa ni mana in jagoranci wani abu an fahimta ku annabi sallallahu alaihi yana jagorantar da sahabban abu huraira an taɓa sashi ya zama shine mai kula da dukiyar baitul mal ba kisan shedan da abu huraira ya karanta da shi ya ba shi fa'idan ayatul kursi ko a ga isa ne sananne to haka nan salatu yana nada sahabbai to kai ka kula da kaza kai kai ne zaka rinka kula da kaza to shi ma wannan sai ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya nada shi ya zama yana kula da wani abu kamar yadda aka naɗa wane da wane da wane da wane da ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan to dama shi a tsarin shari'ar musulunci mutum baya neman jagoranci baya neman jagoranci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa hadisin in ba na kuskure ba Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ga wannan shugabancin to nadama zai ga mai ita a ran tashin alkiyama dole ya zama jagora ko na menene to sai yayi nadama sai yayi da na sani a ran tashin alkiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka baka jagoranci ba tare da ka nima ba ko in ta alaiha sai Allah madaukakin sarki sai ya mace ka akan wannan jagoranci amma in kai ka nemi a baka in kai ne ka je ka nima ka ce a baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wakilta alaiha sai Allah ya baka da dabaran sai Allah ya baka da dabaran yanzu kaga sabi ya rage naka kana neman jagorancin da Allah zai maka zai taimake ka akai ko jagorancin da Allah zai baka da dabaran in kana neman wanda Allah zai taimake ka akai ne to sai ka bari in an ga tantantar ka da dacewar ka yi mutanen da suka ga tantantar ka da dacewar ka suke kai amma kana ni wanda za a barka da dabaran ka ne to sai ka ka tashi kalima. nima an gane wani yana daga cikin manyan matsalolin da ya sa har yanzu shagoranci ya gagara yin fefi a najeriya to da kowa nima yake neman ma duko dai an fahimta ku da kuma kai tsari ne na Allah in dai kai ka nima musamman kuma ka san baka cancanta ba to Allah madaukakin sarki sai barka da dabara ko ba za ka iya ba wala ba za ka iya wani sai ka wasu sun suna cewa ai ga shi a suratun yusuf Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa wai annabi Yusuf ya nemi shugaban shi jiwa annabi Yusuf an nada shi aka ce ake innaka innaka yawma na, makinun an nada shi aka yi daga yau ka zama daga cikin cabinet na sarki kana cikin executive council na gwamnati sai da aka nada shi to sai da bayan da aka nada shi kun sai faɗi shi kuma specialization ɗin shi ij'alni ala khaza'in al-ard sai faɗi shi kuma inda ya kware an fahimta ko so da kar a ji a dora shi inda bai nawa bai tantance bai kware ba a samu matsala a kuskure ne mutum kafa wannan cewa annabi ya ne mai shugabanci wannan kuskure ne kuma suka ne ga annabin Allah wadda kuka gani annaba ba sa neman shugabanci ba sa neman shugabanci Allah ya samu gani to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da su kuma ya nuna musu kuma Allah madaukakin sarki je son mutum ya nemi a nada shi to sai annabi sallallahu alaihi faɗi da zai faru a duk lokacin da ya zama shugabancin mutum ne ma yake yi do or die da yake yake koma ya zama bayan ya zama shugaban da kuma abin da waɗanda ake shugabanta ya kamata su mu'amalance shi bayan da yake ya rasulullah ala tasta'milu ni kama sta'malta fulanan ya rasulullah ba za ka jagorantar da ni ba kamar yadda ka jagorantar da wani da wani fa qala sai manzon Allah in na sallallahu alaihi a innakum satalqawna ba'di Ke ke kazan ku nan al'umma ta to a bayana za ku haɗu da wasu irin jagorori asara kalon suke manan asara su ne waɗanda za dukiyan al'umma gaba ɗaya za su mai da shi dukiyan wasu ɓantattun mutane zai zama dukiya ce ta al'umma gaba ɗaya amma za a keɓance wasu ne 'yan tsararru su rinka amfana da wannan dukiya su ne asara a wata ruwaya annabi sallallahu ya ƙara da wa umurun tunkiruna bayan suna sun fifita wasu dukiyar al'umma sun mai da shi dukiyar wasu ke bantattun mutane sannan za su rinka bijiro muku da wasu al'amura abin ki abin kyama kaga ya jarabawa ne in Allah ya ba ku irin wannan jagororin kaga Allah ya jarabce ku to me za ku yi ko da ake jagoranta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fasbiru ku yi hakuri hatta talqawni ala al-hawd har ku zo ku haɗu da ni a wannan bakin wannan tafki ruwan alkawtara ke an fahimta ku nan sallah ke in kuka tsinci kanku a irin wannan halin da jagororin ku suka zama akara kansu kaɗai suka sani da waɗanda suke kusa da su f and f ko family and friends ko alhali dukiyan al'umma ne to in ka tsinci kanku a wannan halin to shi ita ma jarabawa ce to fasbiru ku yi haƙuri ku yi haƙuri hatta talqauni har ku zo ku haɗu da ni akan wannan tafki na alkawza ji annabi muhammad sallallahu to kaga in ka kalli wannan abun abun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana shine in har kai haƙuri ka bi umarnin shi kai haƙuri akan irin waɗannan jagororin to haka waɗanda sha ne ruwan ke an ko babu wani wanda zai sha wannan ruwan da zai shiga wuta duk wanda ya sha dan aljanna ne kaga inda rufe ana faɗa maka cewa in kai hakuri zaka zama dan gida dan aljanna ke an fahimta ku Allah madaukakin sarki ya samu dare ke fakiru hatta talqawni ala al-hawl ashe lalle a kan jarabawa yana haifar da yardan Allah kuma yana haifar da mutum ya zama dan aljanna مالك جابر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحقر malik ya tabbata cikin sai bukhari da muslim daga sahabi abu huraira allah mafarkin sarki ya kare da gare shi yake manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa matsalin mu'mini ka matsalin zar'i yake misalin mumuni kamar misalin shuki da za a shuka la tazalu riqu tumiluhu in mutum ya shuka shuki ordinary shuki to ko da yaushe iska kada ce ne iska ya taso mu zai kwantar da shi nan iska ya sake dawowa ta can ya sake kwantar da shi nan in iska ya tafi zai sake dawowa position din shi haka la tazalu zaifu tunilu yace wala zalu muslim yusibu bala. abin da ake nufi mumuni ba zai kushe ba jarabawa na ta samun yau ya zo ta dama gobe ya zo ta hagu jirgin zo ta gaba rajin zo ta baya kullum yana cikin jarabawa ne kamar yadda iska ke kada shuki dama da hagu gaba da baya gabas da yamma kudu da arewa to haka jarabawa zai ta kada mumuni ya kada shi can in jarabawan ta gushe ya dawo ya sake tsayawa ya ce muna nan ba mu kauce ba dalilin jarabawa ba zai samu sa'a ma Allah ba gobe wata jarabawan ta zo sai kata kata da shi ne sake dawowa da ke muna nan a gurin biyayya ga Allah ya muka fara shine ma'anar magana har yadda iska ke kada shuki in ya kada shi ya dawo ai ba tun gujewa yake ya ko haka haka zai kwantar ya dawo ya tsaya ya sace kwantar ya dawo ya tsaya manzo zalla ya ce to haka misalin Ya ce wa mazalul munafiqi amma wanda ya zama munafiki mara imani to kamar sali shajaratul awdi kamar misali bishiyar arzu bishiyar arzu wanda irin bishiya ne da ana shukawa a gida ana yin fulawa ne za a gani yanayin shaf shi kamar shaf abinda suke kira christmas tree ta an masa wanda suke na christmas tree ko amma za a gani shi yana da ƙarfi kamar roba amma bishiyar amma kuma ba roba ba ne za ga ta hatta reshen shi ba kamar yake bishiya ba ne za ga shi kamar roba yana da kauri green haka za ga ganyen shi rawuram yana tafiya sama yana tsukewa mun gane ko. za ga ana sawa a gida matsayin fulawa wani yana yin tsayi sosai wani za ga shi dan dan gajeri haka shi ya kira sharatul ard to wannan bishiyan duk yadda ake iska ka taba ganin ya kwanta dama ko hagu inda ka gane iska zai kalaje. sai dai iska ya yi ƙarfi sosai sai balle shi sai dai balle shi kuma zan lafi haka misalin munafiki shi jarabawa in ta zo in jarabawa ta masa yawa to tana raba shi da imani ne gaba da shi ne balle sai da balle shi ko sai da yi shi kenan sai rasa imani sai mutu ya zama dan wuta shi ne ce la tahtazu hatta tahtasu tabtahsu ba ta girgiza saboda iska sai dai sai dai sai dai a tumbuke shi gaba da to wannan shine abin da ke bambanta mumuni da ne da munafiki shi mumuni jaraba zai sa ya bar imani an ba ilimi zai sa mumuni jaraba zai sa ya tashi ya zama ba mumuni amma munafiki ya ka samu jaraba yau da gobe da jiri kawai sai fasa imanin sai kama kai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake bambanta wanda yake da imani da wanda ba shi da ne da wanda ba shi da imani Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bangaren masu imani مالك بن في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبره فقال اتق الله واخبرني قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى ما ليس سوى يا تبتع في صحيح البخاري وصحيح مسلم Thank you. ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim daga sahabi anas dan malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi anas dan malik yake ba da labari cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi mara'atin tabki inda qabri النبي sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa ta wajen wani kabari ne ga wata mata a tsogoni a wajen kabarin tana ta kuka tana ta kuka kanta na kafa tana ta kuka wa qala fi annabi sallallahu alaihi wa sallam ittaqillaha wa qbili yace ya ce bai wa Allah ki tsoron Allah ki hakuri kuka ba zai dawo da wanda wanda ya ki hakuri ki tsoron Allah ita kanta yana kasa ba ta ɗaga kai ba ta wani ta duba Wale ne ke mata magana fa qala ta sai matan ta ce ilayka anni kake kyale ba ruwanka da ni fa innaka lam tusib lam tusab bi musibatin kana faɗan wannan so da baka ka ba jarabce ka da irin jarabawan da aka wuce da ka san yadda nake ji a raina ko da an taɓa maka irin wannan mutuwan shine ma'anar lam tusab bi musibatin duka ka iya fassara da an taɓa maka irin wannan mutuwar mai zafi da ko da ɗanka iya guda ɗaya da ya rage shi ya mutu ko kaza da ba za ka faɗa mun irin wannan magana ba ilai ka an ka kyale ne ana ta tsammali ya ce wa lam ta alifu amma duk wannan bata ma san shi ba wata ɗaga kai ta ga wace mata magana kanta na ƙasa ko ta ganin wani ne a sai dan ya takura ma rayuwarta kawai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qila laha ya ka ce mata innahu nabi daga cikin tsawon da yake miki magana da abu su ce a magace annabi ne fa sai an kalin da ya tsaye da za annabi da alaihi da ne mata magana ta ba shi irin wannan amsar kawai fa aka baban nabi sallallahu alaihi su kawai ta garza ya je gidan manzan Allah ta zo kofar gida fa lam inda indahu wabi ana tsammanin sai ta zo kofar gidan babu masu gadi wasu protocol ba na form da za a cika tukun a tura a ceto to an san da zuwa ya san da zuwanka a bai sani ba to a kwanjin sun yawa ka ne cika form za a samu ka lokaci za a kira ka duk ba wannan ba masu gadi je ka ce mishi na in ya yi in shigo shigo in bai yarda ba a ka kawai sallama za ka yi mutanen gidansu amsa in shiga aka ce in shigo ko ka shigo abun walam falam wa falam tajid indahu bawabi babu ko babu wasu protocol a kofan gidan haka da ta ga gidan ko yi sallama ka shiga sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana shiga fa qalat sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lam a'rif ya rasulullah ban san kai bane kake yin magana da ban san kai bane yanzu na haƙura, na haƙura umarnin da ka bani na yi فقال ثم الله صلى الله عليه إنما الصبر عند الصدمة الأولى إذا أي حقولي لأك الصام اللالا شين حقولي أروكة دبلائي تكون كل سنة فرق لوكة لكك جنزات أو ألوكة لكي حقولي كتن نسوشيا to sai ka samu lada amma ba lokacin da sai da duk wata dabara kai kaga ba mafita tuku ka tabbatar fa yanzu ba wani abu da zaka yi ce to shikenan na hakura eh ka hakura amma ba shine hakurin da Allah ya ce kai ba as-sabru inna inda sabru inda sadamati al-ula lokacin da bala'in ta tunkudo ka tun farkon fari yana cikin tsananin zafin jin bala'i a lokacin sai ce na hakura na farwa Allah to sai a baka ladan kai hakuri hakuri irin wanda Allah madaukakin sarki ya ya faɗa ma annabi su fafin sabaran dalila ku ya haƙuri haƙuri mai kyau don kaga duk wannan bayan hadisai guda uku na farko kamar da yake nuna mana falala da yadda Allah madaukakin sarki ke yadda da mai haƙuri shi ma da kika gabatin gaba ɗaya da wannan hadisi ya nuna maka a yaushe ake so kai haƙuri yaushe ake so kai haƙuri akwai wanda ko da rashin lafiya ne bayan ya je asibiti ya ji hanyar da shari'a ta ce a yi magani sai aka samu ba ba a dace ba Allah bai ga daman a warke to kuma sai sai sai sai kauce hanya sai sauka a shoulder sai bi sai bi shoulder fa ma mai gargada ko ba ka kuma ya ramuka don wanda ya fada ya koma hannun bokaye da yan tsubu kaga shoulder mai ramuka ya shiga ko ba ka wanda shiga shoulder mai ramuka kuma za a yi fangul kenan to sai ya ji wannan su ma ya je ya gwada ya gwada ya gwada an yanka jambun turu da baki da ja da wake-wake ko ma ne an yi an sa shi tsalla da kafa daya duka cikin dare duk ya yi ba a warke wata mun sai sai ya to wallahi mun bar ma Allah mun haƙura muna jiran Allah yi daga baya ke daga baya ke inna masabru inda sadmatul ula ko ba ga wani Allah ya sa mu gani wato wallahi da za a da mutum zai rinka amfani da kokolwar shi ko zai fahimci zai fahimci yaudaran kai ne zuwa wajen irin waɗannan mutane wa mutum zai ce maka karfe karfe biyu cif na dare karka bari ya wuce koda da minti daya to yanzu aka ta ka tambaye shi to da agogon zan yi amfani da na wani hannu ko na bango ko na waya kala kai samun agogo uku suna tafiya daidai saboda iri da sai ka tambaye su da wanne zan yi amfani tun da ya ce ko kuma da naka kai kai boka in lokacin ya ka kira ni duk wanne zan yi amfani in kuma ka ce ya ce ka tashi cikin karfe biyu daidai ka yi sallar da tigirgire an sallar da tigirgire ku kafa ɗaya na ƙasa kafa ɗaya na sama haka za ka yi sallar ka duba bala'i duba bala'i wani wani wani bawan Allah a garin ne wani abu ya nima na siyasa wallahi al'azim wani abu ya nima na siyasa boka ya yaudare ya ce wai a samu buhun wake buhun wake ba a shiga mota daga ketu a kama hanyar kaduna ana tafiya ana zubar da waken a ƙasa ana zubar da waken a ƙasa har iya inda har aka ya faɗi wani garin da za a kai yi wai iya yawan waken da aka zubar iya yawan mutane za su zaɓe shi to duka masu zaɓe a kefe sun kai wani buhun wake saboda Allah kuma yayi dan rashin hankali wallahi yayi kuma da kai yake ba mu labari da da wani malamin ya duk masu zaɓen kefe gaba ɗaya sun kai yawan buhun wake saboda Allah kuma yake yayi <laughs> dan Allah ya zo wacin nan da ba ba wasu bayan Allah sun ci wa sun yi shi addu'a kila ma da ya ci wallahi kila da ya ci kuma wallahi bai ci ba <laughs> Allah ka shirya da mu Allah ka karfafa zuciyar mu wajen bin addini wato boka bala'i ne wallahi boka bala'i kar ka taba yadda yasa yasa malamin musulunci ke suke bayani da a samu ko boka ko dan duba ko dan tsubu guda daya a gari wallahi wanda an samu gidan karuwai ɗari to da duk karuwancin karo ba karuwanci zai fitar da ita a musulunci kai kuma ka je gurin kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka kafa da ka zama arni kawai ya faɗa ka ce ka yadda ko baka yi abin da ko ka ji ka yarda a zuciyarka ko baka aikata ba ka zama armi? to balle shi to wani sai ya gama bin wannan tukun in bai warke ba tukun sai ya ji to wallahi mun bar ma Allah muna jiran sarautan Allah A'a. Ah. kun kun dai gagara ne gagara zama inna wasabru inda majin kula Allah ya samu gani Allah mu dauki sarki samu gani da alkhairi insha Allah ta'ala anan za mu sai abin nan muka faɗa wanda da dai muna roƙon Allah mu dauki sarki ba mu a akai kuskure da muka yi Allah mu dauki sarki ya ce mana Allah mu yi roƙo tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira Allah mu dauki sarki ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki muke roƙo wasu aruba mana addini duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله